إلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم نترى جوات رمضان شكرا تدو لا تتريه دا أربعين دا شدا وان دا تترى جوات أموك ميلادية شكرا تدو بيدا عشرين دا بيار har yanzu muna karatu a wannan sura mai albarka surat hud yau za mu tashi inda malamin karanta shi ne kisa ta annabin Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala yake wa ila madyana akahum Shu'aiba zuwa ga madyana Allah ya aika musu dan uwansu annabi Shu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sakon da yake kiransa zuwa gare shi shine yace ya ku mutane na ya qaumi ibudullaha ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta in ba shi ba wala tanqusul mikiyala wal mizana kada ku rika tauye al mikiyala wal mizana ma'aunai da sikeli inni arakum bi khair ni fa ina ganin kuna cikin alkhair ma'ana ba sai kun yi wannan nan zamba da kuke yi na tauye ma'aunai ba inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma lalle ina ji muku tsoron azabar wata rana wacce za ta kewaye wanda ya fada cikin wannan azaba babu yadda zai fita ya guje wannan azaba Allah tabaraka wataala ke ba mu labarin ɗaya daga cikin manzanni da ya aika ga waɗannan mutane su ne mutanen Madiyan shine annabi Shu'aib Allah ya kara masa yadda mutanen Madiyan mutane da suke rayuwa a wani gari an ce Madiyan ko dai sunan garin ne wanda an sanya sunan ne saboda kakan waɗannan mutanen wanda shine ɗa ga annabi ko jika ga annabi ibrahim madiyan ibn mudiyaj ibn ibrahim aka sanya wa garin suna da sunansa wato jikokin wannan ɗa ne na annabi ibrahim salam wannan gari madiyan yana tsakanin ƙasar larabawa da kuma biladu sham yankin sham kuma suna kusa da inda aka halakar da mutanen annabi lut alaihi salam suna wannan wajen ma'ana suna kusa da wannan wajen annabi shu'aib alaihi salam kamar da za a gani malamai suna yi masa lakabi ko magabata sun masa lakabi da khatibul anbiya ma'ana wanda yake khatibi cikin annabawa wanda yake mai huduba ko kuma wanda ya shahara wajen magana wato bayani a cikin annabawa da annabawa suna bayani amma shi dalilin da ya sa aka samu khatibul anbiya saboda yadda yi jayayya da mutanensa ya faɗa su faɗa ya faɗa su faɗa cikin fasaha ya nemi bayani yana kiran su zuwa ga bauta Allah shi kadai mutanen madiyan sun cewa Allah tabaraka wa ta'ala suna bautawa wata bishiya wanda Allah ya ba da labari a cikin suratul shu'ara shine al-aika al-aika suna bautar wannan bishiya wata babbar bishiya ce a cikin wata duhuwa ita suke bautawa sannan bayan shirka da suke aikatawa suna munanan ayyuka suna da munanan ayyuka kamar tauye ma'aunai kamar wato tsare hanyoyi suna karba haraji na karfi da yaji a wajen mutane suna kwace suna kwace suna tare hanya to saboda haka Allah ya aiko da manzansa annabi shu'aib ga waɗannan mutane na madiyan sai dai idan mun duba malamai sun yi sabani cewa Allah ya da labarin wannan gari da suna biyu a cikin alkur'ani kamar yadda yanzu mu karanta wa ila madiyana kahun shu'aiba Allah ya ce zuwa garin madiyan mun aika musu dan uwansu annabi shu'aib a cikin suratu ash-shu'ara kuma eh, wannan dai madiyan Allah ya ambata a cikin suratu al-a'raf da kuma al-ankabut duk an kira su da mutanen madiyana amma a cikin suratu shu'ara Allah ya ce kaddaba ashabul aikatil mursalin mursalin kaddaba ashabul aikati al sai aka kira su da ashabul aika ma'abota wannan bishiya mai girma iz qala lahum shu'aib ala tattaqun yayin da annabi shu'aib alaihi salam yake cewa da su ba za ku tsoron Allah ba to shine malami suke cewa shin mutanen madiyan su ne ke ashabul aika ko kuma a'a daban-daban ne magana mafi inganci suka ce magana abin nan al'umma ce guda daya su ne dai ashabu al'aika kuma su ne ahalu madiyan a can an ce Allah ya aika musu da wa ila madiyana akhahum a anan kaga dan uwansu ne na jini to amma da ake ambatan bishiyar da suke bautawa sai Allah ta'ala bai jingina su ko bai jingina annabinsu annabi shu'aib zuwa gare su sai ce zaba ashabul aikati al-mursalina sai aka ce ma abota bautar bishiyar nan sun saɓawa manzanninmu malamai suka ce saboda a tsarkake annabin Allah daga jingina shi zuwa ga mushrikai cewa masu bautar bishiya shi yasa sai Allah ta'ala a ɗaya ayar ta ash-shu'ara sai ya kira su da ashabul aika ma'ana sun ƙaryata manzannin Allah shine annabi shu'aib alaihi salatu wassalam sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin idan ka koma suratu ash zaka ga abin da aka ambata a ragowar surori shine aka ambata mana irin abin da suke aikatawa na laifi shine dai aka ambata a cikin waɗannan surori dan ya nuna maka mutane ne daya ba daban-daban bane ba mutane ne daban-daban ba kamar yadda wasu malami suke cewa ashabul aika daban ne ashabul madiyan kuma daban ne a'a mutane ne daya mutane ne daya cikin suratul shu'ara Allah yake kazzaba ashabul aikatil mursalin mutanen garin aika masu bautar wannan bishiya sun saba manzanninmu isqala lahu shu'aibun ala tattaqun yayin da su annabi shu'aib yace ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni ba manzo ne amintacce daga Allah zuwa gare ku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mun biyayya bisa abin da zo muku da shi na bauta Allah shi daya da barin sabo wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin kuma bana roƙon ku bani lada lada na yana wajen ubangijin talibai sai ce auful kaila ku cika ma'aunai wala takunu minal mukhsirina ku daina tauye ma'aunai kar ku zama cikin masu tauyewa wa zinu bil qistasi al mustaqim ku au da ma'aunai masu adalci wala tabakatu an-nas ashiya'a ku daina tauyewa mutane hakokin su wala ta'tau fil ardi mufsidina ku daina yawo kuna yada barna a bayan kasa wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillata al awwalina kaga anan sai ya bayyana cewa suna dai abin da aka ambata a can shine tauye ma'auni da tsare hanya suna yi mutane kwace da kuma yaɗa barna a bayan kaza saboda haka mutanen madiyan su ne dai ashabu al'aika abu na biyu shine Allah tabaraka wataala ya ambaci azabar da yayi ga waɗannan mutane bayan an aiko annabi shu'ayyib yi musu wa'azi ba su ji ba a ayata a arab Allah ya bayyana cewa ya sauka musu da azaba ta girgizar kasa shi ne fadin Allah fa a akhadhatkumur rashfatu fa asbahu fi diyarihim jathimin kamar yadda aka ambata a wannan sura ta Hud amma a wata atan kuma suratul shu'ara sai aka ce shi shine azaba abdullah azabar wani girgije da aka aiko musu da shi wato wani girgije ya sauka musu da azaba ta wuta daga cikin wannan girgije ba a kazartun? a wacce sura ta shu'ara Allah ya bayyana azabar da aka yi musannan kuma a wannan sura ta surat hud an kama su da da tsawa an kama su da tsawa sai aka ambaci azaba ne ibn kathir Allah ya masa rahama yace duk ukun aka yi musu a lokaci daya azaba uku aka hada musu na farko dai da Allah ya sauka musu da wata wato wani zafi mai tsanani suka ga wata inuwa a wani girgije sun dauka inuwa ce mai sanyi sai suka dinga fakewa a wajen a sai azaba ce a cikin wani to bayan an girgiza ƙasa ta girgiza rasfa kenan sannan kuma sai aka saki wuta daga cikin wannan girgiza sannan sai mala'ika ya musu tsawa azabar uku duka aka hada musu a lokaci guda Allah ya halakar da su saboda girman laifinsu to shine Allah ta'ala yake bada labari yace wa ila madyana akahum wa ila madyana akahum shu'aiban zuwa ga madiyan mun aika musu dan wasu annabi shu'aib wato adafi ne akan walaqad arsalna nuha tun farkon aini isa da Allah ta'ala ya bayar a wannan sura lalle hakika mun aika da manzo a annabi nuhu zuwa mutanensa sai Allah ya adafi cewa mutanen madiyana ma mun aika musu da dan uwansa annabi shu'aib kala yake cewa da mutanensa ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku nuna abin bauta na gaskiya in ba Allah shi kadai ba shine abin bauta na gaskiya abin da kuke bauta na gumaka ko wannan bishiya bauta ce ba ta ciya mana ba ba ba sentence a bauta musu ba bayan ya kira su zuwa ga tauhidi kamar yadda dukan manzanni suke yi sannan kuma sai ya kira su zuwa ga kyautata halaye da kuma gyara dabi'u wala tanqusul mikyala wal mizana ku daina tauye al mikyal wal mizan ma'ana abubuwan da ake awo da su ko dai na sikeli ko na mizani kada ku tauye kada ku tauye sun kasance suna tauyewa idan su za su sayar za su auna da ma'auni wanda yake kaskantace in kuma su za su ya su auna da wanda yake babba sai ya hana su wannan mummunar ɗabi'a ya ce in ne a rakun da sayar ya ko mutane na lalle ina ganin ko kuna cikin alheri kuna cikin alheri saboda Allah ya muku arziki kasar ku mai kyau ce ta ni'ima kuma Allah ya baku ku hanyoyi na samun arziki mai yawa kuna cikin alheri to in haka ne dan me sai kun cuɗanya mu'amala ku da abin da yake na sabon Allah tunda Allah ya muku arziki kuna cikin alheri da nima me yasa sai kun yi wannan tauye ma'aunai da kuke aikata dan me ba za ku daina ba don wannan ya saba wa godiyar Allah kuna cikin nima da alheri dan me za ku saba wa Allah sannan kuma wa inni aqabu alaikum adaba yawmin muhit sannan in kuka ci gaba da abin da kuke aikatawa ina je muku tsoron wata azaba ta wata rana muhir wato wadda take kewaye wanda ya shiga azaba a wannan rana babu yadda zai iya kauce wannan azaba shine azaba yaumin muhir azaba wata rana wacce take ba a gujewa wannan azaba tana kewaye wanda yake cikin ta babu yadda zai gujewa wannan azaba wa ya qaumi awful mikiyala wa ya qaumi awful mikiyala wa min zalika ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا ya sake gaya mana yadda annabi shu'aib ya nana ta wancan magana a can farko yake wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye ma'aunai nan kuma sai ya nana ta sai yake cewa ya qaumi auful mikyala wal mizana ya ku mutane na ku cika ma'aunai bilfiski da adalci kaga ta an ce kada ku tauye nan kaga ta akidi ne na wancan maganar in ba a tauye ba kenan a cika saboda haka ku daina tauye ma'aunai ku cika ma'aunai bilfiski da adalci mana duk wanda za ku auna ku masa awo na adalci mana awo na daidai ba tare da kun tauye masa ma'auni ba mana ko za ku bada ko za ku karba ya zama awo ne na adalci shine wala tabqasu nasa wa aufu awful mikyala wal mizan bil qist sai ta wala tabkhasu nata ashiya'u sannan ku daina tauye mutane hakkokin su ashiya yana nufin kowane irin hakki ba iya a wajen ma'auni ba can an ambaci ma'aunai sannan nan aka ambaci ragowar mu'amala kowace iri in za ku yi mu'amala da mutane ku ba mutum hakkinsa cikakke kar ku zalunci kowa a cikin sa a kowace irin mu'amala ce ba wai ana nufin kawai a iya ma'aunai ba cewa ma'auni aka ce ka cika amma kuma abin da ke ba shi ba ka tauye a kowane irin hakki ne ka ba mutum hakkinsa cikakke kada ka tauye masa hakki kada ka tauye masa hakki shi ne cewa fi hadan na'i anil baqsi an alal umumi wal ashiya ammu mimma yukal wa yuzan anan an hana shiga hakkin dan uwanka a kowane irin wato mu'amala kar ka tauye masa hakkin kaga wannan a ammu kenan ya gane fiye da hakki wajen abin da ya shafi awo a cikin kasuwa domin akwai inda za ka yi wa ɗan'uwanka kwange ba dole ya gane ba in ana magana awo na misali tsabar hatsi ko makamantan wannan ai akwai abin da shi ba za a iya gane ba irin yadda za ka ɗauko yadi wanda yake kwalitinsa bai kai ba ka rubuta kwaliti ɗari a kai a kan ainihin kwalinsa ko ledarsa alhali bai kai haka ba kaga wannan ma ai abin nan ne tauyewa ne ita shi tauye hakki ba ya tsaya akan ma'auni kadai ba duk abin da yake na hakkin mutum ne ka bashi hakkin sa cikakke inda sunan sa haki, kada ka tauye in ko ka tauye to ka shiga wailul lil mutaffifina ka shiga cikin masu tauye ma'aunai da Allah ya hana ga mutanen annabi shu'aib su ma an ce awfil mikyala wal mizan bil qist kuma a can baya an ce kada a tauye wa mutane ainihin ma'aunai da yake ya kawo mai abudullahi malakum min ilahin ghayru sai yace bayan ya hana su shirka abin da ya biyo baya ne hana su tauye ma'aunai a wala mikiya da wani mizana kaga an ambaci ma'aunai guda biyu wanda aka saba na awon misali ike nan da shi sannan sai aka ce wala kasu nasa a kuma kada ku tauye mutane kowane irin hakki ne nasu aka hana tauye dukkan wani hakki sannan aka ce wala a tofin mufti mufsidina kuma ku daina yawo kuna yada barna a bayan ƙasa wala ta'tu fil ardi mufsidina wannan yake nuna maka mutanen annabi shu'aib wato suna da barna da yawa a tare da su shi yasa yake ambatan abubuwa kuma ya game ma baki daya yake wala ta'tu fil ardi mufsidina ku daina yada barna a bayan ƙasa kuna tauye ma'aunai kuna tare hanya kuna shirka kuna kaza kuna duk ku daina yin wannan ku daina yada barna a bayan ƙasa sai ce baqiyatullahi khairu baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz yace baqiyatullahi khairun lakum abinda Allah ya yi muku arziki ma'ana baqiya abinda ya zamo yana hannunku na arziki wanda Allah ya baku khairun lakum shi yace muku alkhairi in kuntum mu'minina har in kun kasance mummunai Allah ya yi muku arziki ku kyale abin da yake na haram na halattun ma ya ishe ku baqiyyatullahi khairul lakum ay ma abqahu Allah ta'ala lakum ba'da ifa'il kali wal mizan wa tark al haram yace min ar-ribhi al halali khairul lakum halattun da kuke mu'amala da shi ya fi muku alheri fiye da sai kun kara abin da yake na haram haram din me zai ƙara muku me zai ƙara muku wata wato shi haram kamar abin nan ne yaudara ta ɗan. wanda yake sanya wa mutum a ransa yana jin kamar halittun ba za ta isa ba alhali abin da Allah ya baka na halacci ya ishe ka ka rayu cikin albarka bakiyatullahi khairul lakum shi ya fi muku alheri in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani don mai imani ya san cewa abin da Allah ya halatta ya ishe shi ya rayu cikin ni'ima da kuma albarka amma dai yayin da haram ta shiga cikin mu'amalar mutum to shikenan dukiyar ta lalace kenan kuma wannan aiki ne na hila shedan da yake sanya wa mutane talauci tsoron talauci a zuciya da Allah ya ce al-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha al-fasha din nan shine mu'amala da haram mu'amala da haram sai rika nuna maka cewa halal nan ba ta isa kamar yadda yanzu zaka je wa cikin mutane aka yi musu magana halal sai su rika tunanin cewa wai halal ba ta isa mutum wai halar ba a samunta da yawa haka wani wannan shi yake eh, riya wa mutane a ran cewa wai ba a samunta da yawa wannan ba haka ba ne kare shi dan halar ana samunta da yawa in dai ka tsaya akan halattun ka to Allah zai ma albarka a cikin koda kaɗan ne sai Allah ya masa albarka kuma ita albarka fa ita ce halattun ita ce dukiyar amma ba wai yawan abin shi ne dukiyar ba albarka ita ce shi yasa Allah ta'ala ya bayyana cewa duk mai mu'amala da riba Allah zai cire albarka a dukiyar ya fa Allahu riba wa yurbi sadaqat domin riba ana nufin karuwa abu tsammanin su idan kai wannan mu'amala ai dukiyar za ta karu za ta karu sai Allah ya ce a'a Allah yana cire albarka a dukiyar riba amma sai yake wa yurbi sadaqat ita kuma sadaka ta halal Allah yana sanya mata albarka sai ta karu to saboda haka tunanin cewa wai halal ba ta yawa ko ba ta isarwa ba haka bane wannan abin nan din shedan ne halal in ka samu koya yake to shine mai albarka baqiyatullahi khairul lakum abinda Allah ya baka ya zamo shine na halal ka shi yafi maka alheri in kuntum mu'minin har in ku kasance masu imani shi mai imani yana wa Allah godiya bisa abinda Allah ya bashi ko da dan kadan ne dan ya san mai albarka inda yana da imani kuma ya san cewa tare da yawa din nan ba shi bane ainihin wato alfaharin ba shi bane abin ribar ribar shi ne kaɗan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake na haram maras albarka ya ce wa ma ana alaikum bi hafiz sannan ku sani ni ba mai tsaro bane a kan ni mai muku wa'azi ne kun ji kun yi aiki da shi amfanin ku ba ku ji ba a tara asarar ku za ta koma saboda haka ni ba mai tsaro bane a kan waɗannan mutane sai suka ba annabi shu'aib jawabi suka ce kalu ya shu'aib qalu ya shu'aib wa salatuka ta'muruka an nasruka ma ya'muru mutanen annabi shu'aib suka ce ya kai shu'aibu muru-ka ta'muruka shin salatuka sallar da kake yi ne ko kuma salatuka addinin da kake kai wanda ite ka rika yin sallah domin malamai suka ce an ambaci sallah ne saboda tana cikin sha'air na addini na fili abinda yake ana gani na mai addini sallah shi abin da za a gane in mutum yana yi an san yana da mai yana da addini kuma abu ne na fili duk mutumin da baka ganin shi a wajen sallah ka san cewa wannan yana da karancin addini amma wanda kullum yake wajen sallah kullum ake gani yana sallah to alama ce ta cewa shi mai addini ne sai suka ambaci sallah a matsayin addinin baki daya shin addinin da kake kai ne ta amurka an ya ma ya'budu aba'una yake umarta ka cewa mu daina yin abinda mu daina bautar abinda muka tada iyayenmu akai wasu malamai suka ce annabi shu'aib alaihi salam ya shahara da yawan sallah har shi yasa ma suka ambace shi da sallah yaddan sallar da kake yi ita ce ta sanya kake har tunanin cewa mu abin da muke kai ba daidai ba ko kuma an rawaito daga ainihin wato a'amash yana cewa ai Kur'anuka, alladhi tadlu karatun da ake maka wahayi da shi a cikinsa aka gaya maka cewa abin da muke kai ba daidai ba ne an kama ya mutu aba'una mu daina bautar abin da iyayen ka tadda suna bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha addinin naka ne ya baka tsari cewa dukiyar ta mu ma sai ayyuka da aka tsara mana zamu yi da ita dukiyar mu kuma ina ruwanka da ita ko shi ma addinin ne ce sai ka gaya mana yadda zamu sarrafa dukiyar mu ai ba ruwanka da dukiyar mu shine abin nan eh, shek eh, abin nan rashidi da Allah ya masa rama yace irin wannan alhurriyar shebaniya da irin mutanen zamanin nan suke tunani irin na sarki cewa yi mutum yana da yanci amma yanci irin na shaitan shi ne cewa ai shi yana da yanci ya abin da ya ga dama a duniya ya ce wannan shaitan ya eh, yi abin nan hurriya ce irin ta shaitan ma'ana shaidan ne yake kitsa mutane cewa ko kuna da yanci a matsayin ka na bawa eh kana da yanci amma karkashin kasancewa ka bawan Allah wanda ya halicce ka ubangijinka shi zai baka abin nan wato umarni ne da zaka rayu Shi ne kaidar shi yasa akan baya yace baqiyatullahi khairul lakum sai ce in kuntum mu'minina in har kuna da imani to abinda Allah yake so ku aikata shi za ku yi mai imani yana abinda Allah yake so ne dan shi yakan bawa Allah ne ba wai karka tunanin cewa tunda kai kana tunanin ka kana da inci kai abinda ka ga dama a duniya ba to su suna tunanin cewa wai har addinin ma sai ya gaya mana yadda zamu yi da dukiyar mu mu daina yin kwangi a cikin abin na tafsir ma'ana ya sauye mudu mu daina kaza mu daina kaza to kuma ina ruwanka da abin nan abin da ya shafi dukiyar mu kai dai ba wa'azi kake ba ka kyale mai abin da baka gaza aw an fa'ala fi amwalina ma nasha addinin naka ne yake gaya mana cewa dukiyar mu ma ga yadda zamu sarrafa ta innaka la antal halimur rashid lalle kai ba wato kamar yadda ake cewa ka alhalimu mutumin da yake mai tausasawa mai hakuri arrashid shiryayye amma suna nufin akasin haka suna nufin akashin haka ma'ana alalafi sai in an ga mutum maruwaci sai ce a ah, ya hatimu sannan ya hatimu hatimu shine wanda kowa kyauta a tarihin laraba to kai maruwaci sai a ce maka hatimu ka ga ba kana ce ba gaske ana nufin wato eh, kamar eh, me ake cewa kamar shagube ne kamar shagube ne to shine wai suna yi masa shagube suna cewa innaka naka la'antar halimur rashid kai dai ka kan ce halimu ma'ana masha Allah shirye yi wanda yake kan hanya mai tausayin mu ma'ana suna nufin wanda yake halim suna nufin wanda yake bai san abin da yake ba ba za mu yi yanzu har kai za a gaya mana ka fi mu tunani ka fi mu kwarewa ka fi mu duk yadda muka same ka kai ka nuna mana yadda za mu samu kuma yanzu kai za a gaya mana yadda za mu yi da lalle ka ka kasance mai dabara ka kasance mai shiryayye wanda ya san daidai suna nufin haka san haka suna nufin al'adar larabawa shine su rika kiran abu da aka ci in mutum ya je gai da mara lafiya a madadin da a ce da shi mare sai a ce ya salim ya mai lafiya ko ya ne masa mai fatan ya samu lafiya ba a cewa an kaje gai da mara lafiya a ya mara lafiya ba sai a ce ya mai lafiya haka ake al haka kuma idan akwai wato wata hanyar da ake bi mai wuyar sha'ani a cikin hamada wata babu ruwa a hanyar to a madadin a kira ta da halaka sai a ce mafaza majira ma'ana za a tsira an shiga wannan hanyar a madadin a ce za a halaka don suna tafa'uli kenan su faɗi magana ba ita suke nimi ba to saboda haka ne wa annabi shu'aib shagube suka ce da shi in naka lantal alimur rashin sannan ka ya kai wanda yake shiryayye wanda ya san me ya kamata mai da dukiyarmu? har ma ka fi mu sanin ya ya kamata mu sarrafa dukiyar mu ne masa shagube kenan suna kokarin aibarta shi kala ya kaumi qala ya qaumi a'antum in kuntum الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما annabi shu'aib alaihi salam ce kala ya qaumi yace ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi idan ya kasance ina kan shirya ne da hujja daga ubangiji na cewa Allah ya yi min wahayi abinda nake gaya muku Allah ne ya saukar min da shi ya yi min wahayi da shi ala bayyinati min rabbi ma'ana akan hujja na daga ubangiji na ne ya aiko ni zuwa gare ku kuma yace in gargade ku daina shirka ku daina abin da kuke aikatawa na sako wa razaqani minhu kuma ya azurta ni daga gare shi ya ba da arziki riskan hasanan arziki wato wanda yake kyakkyawa na halal mana kamar yana gaya musu cewa ni yanzu ku duba mu'amalar da nake ga ina da dukiyar kun gani amma ga shi Allah ya bani arziki na wanda yake lafiyayye mai na halal ban yi abin da kuke yi ba kuma za ku iya idan kuka nufi Allah da mu'amalar ku za ku iya samun dukiya ta halal ba sai kun yi ne ba ba sai kun yi tafsir kun yi kwanji a cikin ciniki kun yi tauye ma'amuni kun yi kaza kun yi kaza ba kun tare hanyar mutane kuna kwace ba Ga shi ni Allah ya mun arziki kyakkyawan arziki na halal kuma ina da arzikin kuma za ku iya samun arziki wanda ke na halal idan kuka nufa shi Allah da ku kuka daina abin da kuke aikatawa na sabon Allah a cikin mu'amala ko kuma malamai suka ce war zakani min rizqan hasanan mana Allah ya azurta ni da annabta wanda yake arziki ne mafi girma cikin arzikin da Allah yake wa bayi arziki kuma kyakkyawa na zo muku da shirya ina kiran ku zuwa kan hanya ta shirya wa ma uridu an kum ila ma anhaakum an kuma ya ku mutane na ma uridu bana nufi an kum in saba muku ila ma anhaakum an cikin abin da nake hana ku su saba muku ni in aikata bana yin haka inda kun duba za ku ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi nake aikatawa ba na nufin in saba muku cikin abin da nake horon ku akai cewa ku yi alheri ina yin alheri ne da nake cewa kada ku yi sharri kuna gani ba na aikata sharri ai ina kiran ku ne zuwa ga hanya kyakkyawa kuma abin da nake gaya muku shi nake aikatawa na alheri abin da na hane ku shi na hannu saboda haka idan kun duba za ku ga cewa ina kiran ku ne zuwa ga shari'a zuwa ga hanya kyakkyawa irin wacce nake kai ba na nufin muku umarni in saba abin da nake umarta ku da shi ba na nufin hane ku in saba abin da nake hana ku da shi imamu shinkifi Allah ya masa rahama yace zakar Allah ta'ala fi hadhihi al-aya al-karima Allah ya bayyana a cikin wannan aya mai girma annabi Shu'aib alaihi salam dangane da annabinsa Shu'aib amincin Allah ya tabbata a gare shi da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara qaumahu yana gaya wa mutanansa cewa annahu idza nahahum an shay idan ya hana su abu inda hashi ma yana hannuwa huwa wa in fa'alahu la yukhali wa in fa'alahu la yukhalifu qawla abin da yake aikatawa baya sabawa abin da yake fada yake yake wa yufhamu min hadhihi al-aya zamu iya fahimta daga wannan aya mai girma annal insana yajibu alayhi cewa shi mutun ya wajaba a gare shi an yakuna muntahiyan amma yanha anhu ghayru in dai ka hana wani aikata abin da yake ba daidai ba to ya kamata kai ma ka hanu daga wannan abin wa mu'tamiran bima ya'muru bihi ghayrahu in kuma ka umarci wani da aikin alheri ya zama kai ma kana da alheri? haka ya kamata, dukkan mutumin kirki in dai kai mutane wa'azi to a ga alamar wa'azin tattare da kai kace shi alheri ka zama kai ne kan gaba wajen alherin kace shi ba abin da yake sharri ya zama kai ne kan gaba wajen nisanta sharri kuma Allah ta'ala akan wannan ya zargi banu Isra'ila cewa su suna umarni da alheri amma ba su aikatawa da Allah yake atamuruna nasa bil birri wa tantawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba sai ce afala ta'qiluna dan me ba ba hankalta ai wannan ba hankali bane idan kai kana umartar mutane da abu mai kyau ba ka yi to ka zama fitila ke kana haska musu kana kona kanka kuma mai hankali zai wannan ba zai ba shi yasa yake afala taqilun haka Allah ya zargi masu ainihin umartar mutane da kyakkyawa suna su ba ta aikatawa yace sun yi abin da yake mummuna domin yace kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la ya yi muni a wajen Allah ku rika aikata ya yi ayyuhal ladina amanu lima taquluna mala la taf'alun me yasa kuke ga mutane irin abin da ba shi kuke yi ba kabura maqtan inda Allah abin da ke girma a wajen Allah an ta taqulu ma la taf'alun ku rika ga mutane ku yi alheri amma ku ba ku yi kenan kaga annabi a shu'aib alaihi salam yana gaya musu ka'ida ce sananniya duk mai umarni da kyakkyawa ya kamata ya yi ya yi kyakkyawan aiki wanda yake hana mummuna ya kamata ya ne a asali to amma tambaya idan misali mutum shi yana umarni da kyakkyawa amma baya kyakkyawa an gano shi yana sabawa yana hana mummuna sai aka gano shi yana aikata mummuna kenan yana nufi abin da ya yi umarni na kyakkyawa kenan ba za a yi ba a za a yi mana wannan kuma matsalar ta ce shi in dai ya umarni da abin da yake mai kyau to za a kafin maganarsa, sa idan ko bai aikata ba wannan ya ya shi ya sa kanshi ne a matsala saboda ya kafa kansa hujja ke domin Allah ya ce wa Qur'an hujjatul laka aw alayka gashi ce umanni da kyakkyawa baya kyakkyawa shikenan sai ya ruwan ruwansa shi zai fada cikin halaka amma kai ba za ka ce a'a kai da baka yin alheri dan me za ka yi umarni a'a wannan kuma ko da baya yin yin umarni da kyakkyawa za ka bi abin da yake kyakkyawa ne shi yasa ma yazo a cikin hadisin sahihan ne daga Usama dan zai Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah ya da labari sallallahu alaihi wa sallam cewa a ranar alkiyama yuja'u bir rajuli za a zo da wani mutum yawan ta ranar alkiyama fayulqa fil nari sai a jefa shi a gidan wuta fatandaliku aqtabuhu fil nari cikin sa sai ya fashe ainihin kayan ciki hanjinsa ya fito waje a cikin gidan wuta fayaduru kama yaduru alhimar birha yana kewayawa a gidan wuta irin yadda jake da aka sa mata wato al'ada wanda ake sa mata wato wani ice din nan yana kewayawa domin ana yin nika da abin da yake juyawa na wannan ita haka zai rika kewayawa a gidan wuta fa kulun sai a taru akan shi yan wuta sai su taru akan wannan mutumin suna ce ai fulan a wannan ba wala bane alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar kamar a duniya kai kake umarta mu da kyakkyawa kake hana mu ba kai bane fa na amince kace ni ne kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati amma lokacin da nake cewa ku yi alheri ni ba na yi wa na kuma ne munkar ba ati lokacin da nake cewa ku daina mummuna aiki kuma ina yi a goye to wannan shine sakamakon sa wanda yake umarni da kyakkyawa amma shi baya yin kyakkyawa yake hana mummuna amma kuma yake yi a goye to ga irin abin da zai same shi a ranar alkiyama ɗan wuta ma azabarsa sai sun yi mamaki sun zo suna kallo duk da cewa ga musibar da ake ciki a gidan wuta amma duk da haka sai sun zo suna kallon irin azabar da yake dan me saboda abin da yake aikatawa a duniya na umarni da kikkiawa baya yi abin da yake hanawa baya hannuwa ga barin ya zo a cikin imam ahmad ya rawaito a musnadinsa da imam al-bayhaqi a al iman daga anas Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lailata ra'aytu lailata usri bi na gani a daren da aka yi isra'i da ni ma'ana naje sama rijalan wasu mutane tuqradu min shifahihim bi maqarir minna bi minna ana wato yanke labbansu da wani wato abin nan mai ake cewa wata kugiya pinches kenan irin na duniya wanda ake cire kusa daga cikin katako to kamar haka za a rika cire wato ana yanke kuma su abin nan harshen su ko kuma a labban da wani pinches wani abin yankewa na wuta fa qultu jibril da ga waɗannan yake ta kullama khuridat raja'at in an yanke labban su da wannan wato mikrad min sai kuma halittar ta kuma dawowa sai nace jibril man haula waɗannan kuma su wane ne ake musu wannan azaba qala haula khutaba'u min ummati aka ce wasu masu huduba ne ma'ana masu wa'azi cikin al'ummarka kanu ya'muruna an-nasa bil birri sun kasance suna wa mutane wa'azi cewa ai aikin alheri wayan sauna anfusahum amma su ba ta aikin alheri suna manta kawunansu wa hum yatluna kitaba alhali suna karanta wa mutane littafi ga abin da Allah yake amma su ba sai sai yace afala ya akaluna me yasa baka ta hankalta boye nan mutane su rika wa'azi amma ba sa aikatawa to ga irin azabar da za a musu a gidan wuta saboda haka annabi shu'aib yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum ba na nufin saba muku cikin abin da nake gore ku dama ai mutanen kirki haka hmm. suna umarta kyakkyawa dama kuma suna kyakkyawa suna hana mummuna suna hanuwa daga mummuna yake in uridu illa islaha mastata'at ba wani abu nake nufi ba da yi muku wa'azi face islahi face mu gyara baki ɗayan mu duk mu yi abin da yake na alheri dan mu tsira mu shiga gidan aljanna mu kaucewa azabar Allah shine ma da yake a cikin wannan wa'azi da yake yi yana nuna cikar hankalinsa da kuma tausayi da yake nuna mutanen cewa fa kuna ganin abin da nake muku wa'azi shi nake aikata fata na shi ne ku samu shari'a don mu tsira baki daya duk da ta ne masa shagube innaka la'anta al-alimur rashid sannan ka mai hankali wanda yafi kowa hankali a'a ba wannan ce ana kowa hankali bane wahayi ne Allah ya yana cewa in gaya muku bauta da kuke na shirka ba daidai bane saƙo da kuke ayyukan laifi ba daidai bane ina tausaya muku wa ma tawfiqi illa billah kuma ba ni da wani tawfiqi da ce ba daga Allah Allah ne yake datar da ni da dacewarsa nake muku wa'azi kuma na tsaya akan daidai wannan dace ne na Allah wa ma tawfiqi illa billah ma'ana in Allah ya datar da mutum sai kaga ya kasance yana gaya wa mutane alheri kuma yana aikata alheri wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilayhi unib kuma gare shi zan koma ainihin wato kuma shi zai mun hisabi kamar yadda kuma zuwa gari shi za ku koma kuma shi zai muku hisabi shi zai muku hisabi wa ya qauli wa ya qauli la yajrimannakum iqabi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuhin aw نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما wasallam ya ci gaba da yi wa mutanensa wa'azi yake wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ya ku mutane na kada gabar ku gare ni ta sanya ku an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuh ku je ku fada a cikin halaka irin abin da ya samu mutanen annabi nu aka halakar da su aka jami'ar da su a ruwa au qauma hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hudu aka yi musu ainihin is aka aiko da iska ta halakar da su au qauma salih ko abin da aka yi wa mutane annabi salih na tsawa ya halakar da su ya same mu ma'ana kada ku ɗauka don su ne muku aje kuna gaba da ni ku rufe ido wajen wato rashin ganin gaskiya ko da ba ku yarda da abin nan ku auna ku gani mana kada kiyayyar da kuke min ta sa ku rufe ido ga barin ganin gaskiya shine ya kaumi la yajrimannakum kai kada gabar ku gare ni da kiyayyar ku gare ni ta sanya ku rufe ido ba ku daina ganin gaskiya ga ta ita na zo muku da ita kuma ma in kuka kyale gaskiyar nan an yi sai bakun mislu ma a saba kawon abin da ya samu irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu zai iya samu aukan muhudin ko abin da ya samu mutanen annabi hudu aukan misali ko abin da ya samu mutanen annabi salih zai iya samu ku tsaya ku yi nazari yace wa ma mulukin min minkum bi bai ko mutanen annabi lu ai su ne karshen wanda Allah ya halaka gashi nan kuna ganin kusa da ku suke garin ko kula da labarin ku tsaya ku duba abin da zo muku da shi na shirya da kuma gaskiya shi za ku duba kada ku rika kallon cewa ai ni mutum ne wanda ba kowa ba a cikin ku zo muku da bayani akan cewa abin da kuke kai ba daidai bane a'a ku duba abin da nake gaya mu kar ku kalli matsayina bautar gunki shine daidai ko kuma a'a bautar Allah da ya halicce ku yake azarta ku abin da kuke yi na barna ai kun san ba daidai bane tauye mudu tare hanyar mutane ne musu kwace zalunci a bayan kasa duk wannan ba daidai ba ne ma'ana fitra ɗabi'ar ɗan adam wanda suke mai lafiya ta san duk wannan ba daidai ba ne ku auna ku gani mana kada gabar da kuke yi min ko kiyayyar ku ta sanya ku kasa ganin gaskiya alhali ga gaskiya ta bayyana a gare ku kuma kuna da labarin abin da ya samu waɗancan mutane da na ba ku labari mutanen annabi nuhu ko annabi hud ko annabi salih kuma mutanen annabi nuh ai ba ne su suke da ku ba zamanin su bai yi nisa gare ku kuna da labarin abin da ya same su kuma abin da ya same su shine dai laifin da suka aikata na shirka da kuma aikata sa wastaghfiru rabbakum ya mutane na ku nemi gafara ubangijinku ma'ana ku tuba daga abin da kai na baya Allah ya yafe muku ku nemi Allah ya yafe muku sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah cewa ba za ku sake komawa cikin wannan laifi ba ba za ku sake aikata shi ba in kun yi haka to inna rabbi rahimun wadud ubangiji na mai jin kai ne zai karbi tuban ku ya yaje mu ya ji kanku wadud kuma Allah yana kaunar duk bayan sa masu tuba ya zuwa gare shi ku tuba zuwa ga Allah kenan duk manzannin Allah suna kiran bayi zuwa ga mai istighfari da kuma tuba hmm. bawa shi ne kuskure ne a rayuwarsa a matsayinsa na mutum ɗan adam yana da kurakurai saboda haka abin da zai shafe masa kurakurai shine yawan istighfari da kuma tuba Allah shi ya fi wa bawa ya ji kansa sannan kuma ya kaunaci bawa ya yi masa rabo da gidan aljanna a gobe kiyama قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا mutanen annabi shu'aib suka sake cewa ya kai annabi shu'aib ma nafqahu katiran mimma taqul kai wannan wa'azin da kake yi wallahi ba gane shi ba muke ba ba ma fahimtar katiran mimma taqul yawa yawan abin da kake fada ba ma fahimta ba ma gane kaga wannan ma ingilanci suna bi sun gane yaran amma dai suna yi mata nuna cewa kawai wahala yake yi ba me kake cewa ba ma fahimta abin da kake cewa ba ma gane me kake cewa kai dai kana magana ce kawai amma ba ma gane me kake cewa sai suka ce wa inna lanaraka fina dha'ifa kuma kai ma fa mai rauni ne ma a cikin mu kalli yadda kake mai rauni a cikin mu suka ce ko dai a halitta ma'ana ba yi da tsayi da kiba tunda manyan mutane ne su to shi ba yi da irin wannan girma da suke da shi kai dubai da kake ma da raunin nan naka har zaka zo ka taimaka wa Allah ya aiko <laughs> yadda kake ko kuma a rauni baka da wani arziki a cikin mu baka da wani matsayi da'if ne kai kuma yanzu kai a yadda kake har zaka zo ka gaya mana cewa wai kai ka zo mana da gaskiya ai da wanda zai zo da gaskiya ya kamata ya zamo wato mai girma halitta wani kowa mai girma ya fi kowa kuɗi ya fi kowa matsayi tunanin su kenan suka ce wa inna lanaraka fina ضعيفا ba ka da wani ƙarfi kai mai rauni ne ma a cikin walau la rahatuka kai ba dan ma dangin da kake da su a garin na ba la rajamna ka da ta wallahi din da sa'ad da kana da dangi a garin nan kai dan gari ne dan kai gari bane wallahi da ba ko ne zo wani zauna wa'azin da ya da da an gama labarin da ba kaga illar mutane wato har ma ana cin amfanin gari kuma gaskiya haka abin yake idan ɗan gari zai yi kwaba iri iri duk abin da ya gada ma ya fara amma ba kuma yana faɗan ɗaya bisa goma abu da sai a ce sai a ce dan ne amma shi ɗan gari yana da lafiya shi tunda yana da dangi yana shi ɗan gari ne yana da mutane za a ɗaga masa kafa za a ɗaga masa kafa shi yasa ma a wani waje suke cewa kuma ba dan ma kai kana da dangi ba wallahi a garin nan da mun hudda kai dan dai kana da dangi ne shi yasa kamar yadda Allah ya bada labari yace qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ba ma dan dan gari bane kai wallahi tun ma mun koyi ka daga garin mun fitar imamu shirkati Allah ya masa rahama sai ka dubuwar magana akan wannan magana walau la rahtuka la rajamnaka ba dan kana da dangi a garin nan ba kai dan gari bane da mun jefe ka sai yake cewa bayyana Allah ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya bayyana a cikin wannan aya mai girma anna nabiyyahu shu'aiban alaihi wa ala salam annabi shu'aib alaihi salam mana'ahu Allah min al-kuffar Allah ya ba shi kariya daga sharrin waɗannan kafirai wa azza janibahu ya taimake shi bi sababil awaqif al-asabiyya dan ya samu taimako na danginsa masu asabiyya wanda kabilanci ya sa ko kuma dangantaka suka ga cewa ba za su kyale a taba shi ba yace wa huwa dalilun wannan yana nuna cewa annal mutamassik bi dinihi qad yu'inuhu Allah me wa'azi Allah na iya bashi taimako wa yu'izzuhu ya bashi izza wa yansuruhu ya taimake shi bi qaribihim kafir da danginsa ko da ba ba ta kan addininsa kuma wani abu ne ai zahiri ko ba ka ga annabi shu'aib an ce an daga masa kafa ne dan dan gari ne to amma annabi hudfa shi me ya same shi cewa ya yi yayi law ko bikum quwwatan wawi ila rukunin ne da ina da dangi a garin nan abinda kuke mun da kai mun shi ba haka ya fada da kai mun shi ba annabi lot alayhi salam annabi lot alayhi salam haka ya fada da ina da jama'a domin yayi hijira ne yazo garin yake musu wa'azi annabi lot alayhi salam shine yake cewa abin nan lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid da ina da dangi da za taimake ni ko ina da wanda zan jingina mai garbi da abin da kuke min ku yi mishi ba amma shi kaga annabi shu'aib suka ce wa laula rahtuka la rajamnaka dan dai an gari ne kai kana da dangi shine malam shakkati Allah ya masa rahama yace Allah yana iya taimakon mai wa'azi da kasancewarsa dan saboda in ba dangari gari bane jira ake kawai ya dan ko yaya ya wani sai ce ai dama ba dan gari bane saboda haka sai a farmata to amma shi yana da dangi yace fi fil ayati dalilun ayat tana nuna annahum la qudrata lahum ala an yaf'alu su'a bi salih sun yi kokari su cutar da annabi salih shi ma domin sun ce takasamu Allah ya ba mu labari takasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna ma alika wa inna wa inna la sabiquna suka ce suka hada suka yi mitin su kafira suka ce abin da zamu yi mu haɗa kai mu je mu mutsike shi kawai mu kashe shi da duk iyalan mutanen nasa cikin dare ke lanubayyitannahu ala cikin dare mu far masa saboda haka in muka gama da shi in an waye gari sai mu sai mu mu rika fitowa kamar ruwa labari ake me ba wani abu ya faru a garin nan ai an ce wani ne an arbin nan an far masa an kashe da shi a to ai ba mu san me ya faru ba ai na abin ya faru waye taba shi mu yi rantsuwa mu rika cewa mu bamu san me ya faru ba shi abin da ya faru kenan muna gaya wa danginsa shi abin da ya samu wani kenan ai ba mu sani ba wato suna nuna cewa suna tsoron in suka taba shi sa ba za su kyale ba wannan ya nuna cewa ashe zama ah, kasancewa dan gari yana da ranarsa ko yana da ranarsa musamman ga mai wa'azi hmm. yawa in ma za ka yi abin nan sai ku haɗa kai da yan gari saboda a yi abin nan in kai za a bi ɗace awa in ka faɗa zuwa ba yan gari su faɗa hmm. saboda haka in an taɓa su ba a taɓa su to amma su suna da kariya in ku an kyale su ne ma dole a kyale in ji imamu shankar yake cewa wannan yana nuna kuma shaida shi ne abin da ya samu ma'aikin musulun salama shi ma babbansa abu talib yadda ya ba shi kariya har ma kuma yake nuna cewa ba zai yadda a taɓa shi ba ba zai yadda aka ba shine fatan Allah ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa da kana maraya amma Allah ya baka mafaka shine kana da wanda za ta baka kariya cikin danginka ko da kai maraya ne amma kana da dangin da ba wanda ya sai taba ka a garin Makka saboda kana da asali a Makka kuma abin da ya faru gari shi kenan har mutanen Makka suka rasa yadda za su yi suka je wajen Abu Talib suka ce mu abu ɗaya muke so in dai kai kana ganin wannan dan naka darajar da duka duba cikin mafiya daraja cikin mu sai mu dauki dan mu mu baka wanda ya fi kowane yin daraja ka ba mu naka nan mu kashe shi don ya yi mana da ya hankali ka ya ce yanzu don Allah kuma yi da ni ba da hankali dana jini na ɗauka ba ku ko kashe ku ba da naku kuma raya ku ai kun san kun kun wannan ai wauta ce ma ni ɗana da na aiba jini na in ɗauka in ba ku kashe ni kuma na ku ka raya muku shi ba ba ku da hankali wallahi wallahi ba za ku taba shi ba in dai ina rayi to ba za a taba shi kuma shi bai musulunta ba a lokaci shi ba musulmi ne kuma haka lokacin da suka ce to in ba za ka ba mu shi ba to wallahi za mu sa mata kun yace duk abin da za ku yi duk abin da za ku yi ku yi to kar ka manta gidan shawa gida gida ne maza Allah su alaihi wasallama shi su Banu Hashim akwai Banu Muttalib sai suka goyi bayan Abu Talib cewa mu ma ba za mu yadda a taɓa shi ba rukuwa sai suka kyale amma gida biyun nan sai suka tsaya suka ce ba za a taɓa shi ba saboda haka da aka sanya takunkumin sai ya zamo a su kadai aka ware gidan banu mustalif da kuma ainihin banu hashim cewa ba za a yi mu'amala da saboda manzan Allah ta alaihi sun kisa bani shi kai. to a ƙarshe abin da ya faru shine suka sa masa takunkumi har watanni ko kuma shekaru da suka ga dai abin yi yawa su da kansu suka dawo suka yi nadamar abin da suka aikata suka dawo suka ce sun haka wannan yanke mu'amala su kai da waɗannan gidaje na Qurayshawa kuma sun dawo suna mu'amala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka zo ba da ainihin wato bayan an samu dukiya sai manzan Allah lokacin da aka raba kuma sai ce a bawa gidan banu mutalib domin ai su ma sun nuna mana goyon baya lokacin da aka juya mana baya manzan Allah yake inna wa banil muttalibi lam naftarid fi jahiliyatin wala islam mu da gidan banin mutsalif ai muna tare tun a jahiliya bare kuma a musulunci saboda haka tana tare da mu saboda sun goyi bayan sun ba mu taimako haka sai na umar yake cewa ta'allamu min ansabikum ya ku mutane ku nemi sani daga dangantakar ku ta'rifu biha usulakum kusan asalin ku wattasilu biha arhamakum dan ku sada zumunci tsakanin ku dan ku sada zumunci tsakanin kuma ma'ana dangantaka a musulunci tana da fa'ida kuma yanzu ku duba dai ko a tarihin mutane irin yadda dangantaka ta yi amfani wajen da'awa kenan dangantaka tana da fa'ida kuma mutumin da kake ganin kai ba ka bukatar dangin gato sai in baka san asalin muhimmancin dangantaka akwai ranar da waye gari za su yi maka amfani ko da ba kwa kan aƙida daya ko da ba kwa kan fahimta daya amma dai dangin ka za ka sa da zamanci gare su kuma ku zauna lafiya saboda ranar da za a sa ka a gaba to su ne za su ba ka ainihin taimako shi yasa Allah cikin hikimarsa duk da cewa ita kabil kabaliya ko asabiya yin kabilanci a musulunci ba daidai bane manzon Allah ya hana yake jawwa fa inna amuntina amma kuma kai idan ya zamo kana da dangi wayanda za ta baka kariya yayin da ka shiga hali na kunci to kai abin zai maka amfani amma ba cewa aka yi ba dangantakar jini ta fi dangantaka ta imani in dai ba musulmi bane to dan uwanka musulmi ko da ba ka na jini bane ya ci kusa da kai fiye da wani ta ya fi kusa da kai fiye da waɗanda Allah ta'ala yake suna yake cewa wa anta suka cewa annabi shu'aib wa ma anta alaina bi aziz kuma ya kai annabi shu'aib ai kai ba wani mai daraja ne a wajen mu ba tunda ka saba wa abinda iyayenmu suke kai saboda ka baka da wata daraja a wajen ma'ana suna nuna cewa da shi ya bar hanyar da suke kai to ba ta kimanta shi wa ma anta alaina bi aziz kai ai ba wani mutum ne mai daraja ba a cikin mu kala ya kauce قال يا قوم أرهبي أعز عليكم lokaci ba zai ba mu dama mu karasa ba insha Allah ta'ala gobe sai mu kammala ayoyi da suka rage na waɗannan al'ummar ta mutanen annabi shaibu alaihi salam waɗanda ya kira su zuwa ga imani da aiki na kwarai amma suka yi jayayya a ƙarshe Allah ta'ala ya ba mu labarin shi yadda ya halakar da su za mu tsaya akan wannan aya da malam karanta insha Allah ta'ala gobe sai mu karanta karshen karshen a jisar abin da mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu fahimta da kuma aiki da shi daukar izina abin da muka cin bayan shi Allah ya mana abuwa Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya karbi ibadar mu magabatan mu da suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan la ilaha illallah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi rayuwar mu akai Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya sauka mana da albarka a wannan kasa ba mu amince